rayuwa ta yi tsada an shiga matsi an shiga bukata masu halin mafa wallahi karewa suke wallahi yan kasuwa wallahi karewa suke ka san me wannan bala'in da aka dora mutane na dala ana azabtar da mu muna rayuwa da kuɗin da ba namu ba an liƙe mana rayuwar rayuwarmu akan kudin wasu mu kudin mu sun zama banza ba su da amfani kuma akwai hanyar da za a iya gyarawa an ki da haka in dala ta yi tsada dole mu sha wahala in ta sauko in an ga dama a sauƙaƙa mana har yau wai a najeriya an wayi gari wasu kasuwar hada-hadan kuɗi da can da can har sun zuciya sun rufe cewa farashin ya yi tsada kamar ba gwamnati a ƙasar nan kamar ba gwamnati kamar ba gwamnati me ke faruwa wani dan kasuwa jiya jiya yake gane ya ce malam in ba a yi sa'a ba in dai gwamnati ba ta shiga ta yi magana ba aka samu wani ce muku na Allah ba zai iya yiwa da ramadan din nan a sai da buhun suga naira dubu ɗari da wajen ashirin yanzu ya haura naira dubu saba'in da wani abu kwano ɗaya na suga za ka je ka siya sai ka zare naira dubu biyar da wani abu wannan wace irin rayuwa ce wannan dawa a ƙauye ta mutanen ƙarfin mutanen ƙauye dawa kwanan dawa dawa wanda in ka surfe ta rabin ta dusa dubu ɗaya da wani abu dubu biyu shinkafa naira dubu saba'in buhu ɗaya ta gida naira dubu sittin sittin da wani abu kuma abin da zai baka tsoro duk abin da muke rayuwa a kansu shi suke faranta mana wallahi abin da ya saura kawai iskar da muke sha man fetur da za mu yi hada-hada mu je mu dawo sun tsananta shi ya yi tsada fiye da albarka daga nan za ka buga ka sha man naira dubu goma dubu tara dubu ka za ka je duna ka je ka dawo yanzu sai ka zuba naira dubu hamsin kuma ba albarka in kana da jari a kasuwa da za ka iya kwantina ashirin talatin billahi azimu yanzu in ka fita in ka ci sa kai yau uku masu lafiya shekarun jiya wani kira ne daga china ya ce malam gani a china na sai kaya amma mun buga abin in mun siyo shi ma babu riba kuma mun riga mun sai haka za mu ɗuro shi akan asara kuma da zarar an samu hawan farashi ko dalar nan ta sama wani abu ne zai iya biyo baya mala wanda yake zuwa ya je yiwu kwanti yana guda ɗari ya dawo yana maka guda ne guda goma ko guda sha biyar talauci ne tun kare ku ba ku gane ba wallahi rage ma'aikata a kasuwanni ba za ka iya biyan su ba ga karancin cinikin ƙasashenmu na gefen mu su suke zuwa suke warwasan kayan mu wallahi mala yanzu wanda yake Nijar wanda yake Kamaru wanda yake Chadi in ya shigo Najeriya gani ma yake diba saboda kuɗin mu ya lalace a banza suke cike tireloli suna fita da kaya kuma abin da za ku ci ga shinkafar an hana a shigo mana da ita ta zama mana bala'i taliya ba naira dubu goma sha fa yanzu katan ɗin taliya ji shekaran ji ake sai da ita naira dubu biyu dubu ɗari biyar ba yanzu taliya kwaya ɗaya fa idan za ka siya fa sai a ce ma ɗari bakwai ɗari takwas dubu ɗaya taliya ɗaya a Najeriya shiru kuma kake ji an hana a shigo da ita noman ya mutu ba kowa yake ilimin ba takin